الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا قرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المسلمين المتمسكين بسنته إلى يوم الدين uwa musulmi muna wa juna gaisuwar alkhairi ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna cike da farin cikin haɗuwa a wannan wuri mai albarka masallaci masallacin nan na anas bin malik a nan birnin bauchi a yau ashirin da hudu ga watan zulkada shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne ashirin da ashirin da bakwai da watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna na a cikin karatunmu daga cikin wannan littafi na fikihu mai albarka wato wani datin fikihu na shahararren malamin nan daga cikin shugabannin magabata al'imam ibn kudama al-makdi allah ya kara rahama a gare shi mun yi karatu har zuwa babin wato fadakul haja babin da yake koyar da mu na duba da hukunce-hukunce na shari'ar musulunci dangane da abubuwan da ake yi da yadda ake yi wato a cikin bayan gida wannan babin kuma da yau za mu karanta shine babin alola bayan an kammala tsarki sai a yi alola kafin a je da kalla. wannan babi shine babin yanzu wannan darasi kuma shine darasi na takwas bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصدق رحمه الله باب الوضوء لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن يجمعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم يقول بسم الله ويغفر كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستشهد ثلاثة يجمع بينهما بغرفة أو ثلاثة ثم يغسل وجهه ثلاثة من منابت على الرأس إلى من حلو من الجيشين والسفر والشكومة ومن الأمور إلى الأمور عرضا وينزل لحيته إن كانت خفيفة وإن كانت تطف البصرة أزره ربها ثم يغسل بيديه إلى الكرفين ثلاثة ويدخلهما في الرجل ثم يفتح رأسه مع القرنين يبدأ يبدأ بيديه من مقدمه ثم يجرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقتله ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة ويدخلهما في الغسل ويقلل أصابعه ويقلل أصابعهما ثم يرفع ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما قبل الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وأن لا يؤخر غسله حتى ينسى ما قبله والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صالحا وتفريد اللحية والأظافر ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل الأياسر والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها والاكرام بالمال ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ويستحق في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال بارك الله malam ya ce babu mutu wato babi akan alola la yasihu alwudu wa la ghayruhu min alibadati illa an yabiya ko wani daga cikin ibadoji ba ta iya inganta face sai mutum ya yi niyyar su لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innamal a'malu binniyat iyaka ayyuka suna tare da biyoyin su wa innama li kulli imri'in ma kuma iyaka kowane mutum iya abin yake samu shine abin da ya biya sun ma ya kuru bismillah sannan sai mutum ya ce bismillah wa kafai da talatan sai ya wanke hafukanta da uku sun ma ya magmadu, sannan sai ya kurkure bakinsa wa yastanshiku kuma ya shaƙa hancinsa yana mai facewa talatan da uku يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث zai haɗa tsakanin su duka guda uku da kurkure bakin da shaƙa ruwa a hancin da facewan zai haɗa su wajen kamfata ruwa ɗaya ko kuma kamfata guda uku in ma ya tasiri waje hagu talata sannan sai ya wanke fuskar ta sau uku min manabiji sha'arin ra'si ila man hadara min al-yayyin zai haɗa wajen wanke fuskar nan ne tun daga matsirar gashin kansa ila man hadara min al-yayyin har zuwa abin da ya gangaro daga gefen gemunsa guda biyu wasaƙani da kuma haɓarsa tulan a wajen tsayi wasu nuskan ba haka yake ba ko to haka ya kamata ku gyara ku rubuta wa min al-kununi ila al-kununi arban shi ma ku gyara abin da ke cikin nuskan ku in ba daidai ne. wa min al-kununi ila al-kununi sannan kuma ya wanke tsakanin kunne zuwa kunne arban a wajen fali wa yukhallilu lihiyatahu in kanat Katiba kuma zai tsefe gemunsa idan gemun nan nasa mai kauri ne wa in kana tasiful basharata lasimahu ghasluha amma idan gemunsa ya zamo wato ba mai kauri ba ne ta yadda har ana ganin fatar ta daga cikin gashin lazimahu ha to dole sai ya wanke gemu tare da fatar fuska in ma ya rufilu ya dai yi mirfaqai sannan sai ya wanke hannayensa zuwa gwiwoyin salatan tabuku wa yudkhilu huma fil ghasl kuma zai shigar da gwiwar hannun a wajen wankewa kuma yamsahu ra'sahu ma'al kullayn sannan sai ya shafa kansa tare da kunnuwansa biyu ga yadda zai yabda'u bi yadayhi min muqaddamihi zai fara ne da hannayensa guda biyu da ya hada min muqaddamihi daga farkon kansa sun mu ma ila qafahu sannan sai tafiyar da hannayen nasa har zuwa ƙeyarsa mu ma ila muqaddamihi sannan sai ya dawo da hannayen nasa biyu wajen shafa zuwa farkon kansa ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثة sannan sai ya wanke ƙafafunsa guda biyu zuwa idan sawunsa guda biyu sau uku wa yi ushiru ma turkansu kuma zai shigar da su idan sawun a wajen wankewa wa yi kallilu a kuma kuma zai tsefe yatsun ƙafafunsa guda biyu ثم يرفع نظره إلى السماء ما لم يشي سيكم مجم يتقى إذا انت جوا سما فيقول سيشي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والواجب من ذلك النية abin da yake wajibi daga cikin abin da muka faɗa na alola ga sunan na farko anniya niyya wajibi ne wal ghaslu marratan wahida wal marratan marra sannan wankewa dai daya din nan ita ma farilla ce ma kalal ne, amma banda wankewa na tafuka guda biyu su tafuka guda biyu na farkon nan ke su ban da su su ana so a wanke su da wani wa matsur ra'si kulli sannan shafar kai gaba ɗayan sa shi ma wajibi wa tartibul wudu'i ala ma zakarna sannan da jeran ta alolai a irin yadda muka bai bayani haka mutum zai jera shi ولا يؤثر غسل عضو حتى ينشف الذي وينشف الذي قبله kada mutum ya ko kuma wa Allah a lusar wuri ko kada mutum kuma ya jinkirta wanke wata gaba bayan ya wanke wata ya jinkirta har sai wadda ya wanke ta bushe ana fahimta wal masnunu ga kuma abin da ya zama suna daga cikin abin da muka ambata na farko a tasmiya bismillah din aka faɗa sunna shi wa kaffai ne da wanke tafuka guda biyun nan sunna ne wal wa fil wa wal shafi, da kaiwa makura a wajen kurkure baki da wajen shakar hanci illa an yakuna sa'iman sai dai in mutum ya zamo mai azumi wata taklilul haka kuma da tsefe gemunsa shi ma wal asabi da tsefe yatsun hannu sunna ne wa masul udulaini shafan kunnuwa sunna ne wa ghaslul mayamin qabla mayasin da fara wanke gaɓoɓin dama kafin na hagu sunna ne wal ghaslu talatan talata da wanke gaɓoɓi har zuwa sau uku uku sunna ne wa tukrahu ziyadatu alaiha makaruhi ne a ƙara a kan guda uku a wanke sama da uku wal israfu filma kuma makaruhi ne wato yin farnan ruwa ko kuma yin amfani da ruwa sama da bukata wa yusallu siwaku kuma sunna ne wato yin aswaji inda ta kai fami a duk lokacin da wato warin baki ya canza duk lokacin da baki ya canza to sunna ne a yi aswaki wa inda alqiyam min al-nawmi da yayin da aka tashi daga bacci sunna ne yin aswaki wa inda salati da lokacin yin sallah sunna ne yin aswaki da kauli rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yace laula an ashuqa ala ummati inda ba don kada in matsanta wa al'umma ta ba la'amartuhum bisiwa tabbas da sai na umarce su da yin asuwaki, inda kulle sala a lokacin kowace sallah wa haɓu fi auka, awqa mustahabbi ne yin azuwaki a sauran lokuta illa ba sa'ili da zawa sai dai ga mai azumi bayan rana ta riga ta yi ne an ji wannan karatu za mu yi kokarin ɗaukan wannan babi gaba ɗaya cikin yardar Allah malam ce babul wudu wato babin alona bayan malam ya yi babin tsarki kafin ta ya yi babin ruwa ya yi babin abin yin alola ka samo ruwa ka ɗauki abin yin alola ka ɗebo ruwa ka je bayan gida ka gama duk ana bin yanzu kuma ka tsugunna za ka yi alola ne Allah da annabi da sallallahu alaihi wa sallama za su koya maka ya za ka yi alola malam shi kuma a nan kamar yadda sauran malaman suke yi malaman bu Allah ya musu rahama za su karantar da mu yaya manzan Allah da ubangiji suka karantar da mu yadda ake alola an fahimta don haka sai ce babu أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالوجود zan yi maka bayani akan matsaloli da hukunce-hukunce na shari'a waɗanda suke da alaƙa da alula shine babu alwudu'u shine alula alwudu'u kalma ce da muke amfani da ita a shari'ance amma a lugar larabci an ciro ta ne daga alwaza'a alwaza'a shi kuma shine albaha'u wal husn wal abu mai kyau ko ayi abu cikin ban ya burge ta ya baka sha'awa ya zama yana da kyan ganin shi ake ce alwaza'atu daga shi ne aka ciro karmar alwudu an yi amfani da wannan kalma an gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar al-wujud kamar yadda zuwa a cikin sunna saboda kasancewar alula yana tsaftace ka ka yi kyan gani sannan kuma yana tsarkake ka a wurin ubangiji sannan kuma yana haskaka ka a nan duniya da lafiya an fahimta ko abin da ake nufi da alwudu kuma a istilahin malaman fiqhu shine al-ghasl والمدح لأعضاء مخصوصة بنية مخصوصة wanke da shafa waɗansu gaɓoɓi na musamman a wata siffa ta musamman da niyya ta musamman wannan shi ne ake nufi alola ana wanke waɗansu gaɓoɓi gaɓoɓin da ake wankewa su ne alyadani walwajibu walmujilani ƙafa da hannu da fuska su kaɗai ake wanke sannan ana shafa kuma arra'asu kai kamar yadda kuma ake shafa kan rawani a madadin kai din sannan ana shafa kan safa ko kan tsufi a madadin kafa wannan shi ne guraren da ake shafa shi ma nan alghaslu shi ne imrarul ma'i alal a tsora ruwa a zuba ruwa a kan gaba sannan a sa hannu an gane ko wato a zuba ruwa a kan shi ne almasu ko da ba a ci ba ya zama almasu almasu kuma shi ne wato hannu imrar abin nan eh, imrarul yadi muballala alal musu ya hannu wata take da jika a shafa ta akan gaba shi ake nufin almasu to alola ta haɗa waɗannan abubuwa ko wuraren da za a shafa ko wuraren da za a wani a lolatin nan Allah maɗaukakin sarki shi shar'anta ta da kansa manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi ma ya shar'anta ta a cikin suna. babban dalili akan alola a cikin alqur'ani shine ayar suratul ma'idah ya ayu alladhina amanu idza kuntum ila salati fa'tudu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وابتقوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يا ودن suka yi imani idan kun tashi domin yin sallah to ga yadda za ku wanke fuskokinku wanke hannayenku zuwa gwiwoyinsu ku wanke a ku shafa kawunanku sannan kuma ku wanke kafafunku zuwa cikin wannan shi ne abin da Allah ya faɗa akan alola a cikin abin shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana cewa sallah ba ta inganta sai da Allah hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda Allah baya karɓar sallar duk mutumin da yake da hadasi bai da alwala har sai yayi alwala wannan hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari da Muslim hadisin al-Musiku salata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace masa idza qumta ila salati fatawadda yace masa duk lokacin da za ka tashi za ka yi sallah to fa sai ka yi alwala ko kuma fa asjidil wudu'a to ka kyauta ka cika alwala an fahimta ko to wannan su ne yadda da suke na cewa alwala farilla ce ko kuma sharaɗi ne kafin sallah ta inganta malaman musulunci sun yi ijima'i gaba daya cewa alola sharadi ne kafin alola da inganta kuma sun yi ijima'i cewa duk wanda ya yi sallah ba tare da alola ba ya yi babban laifi an fahimci wannan ko kuma baya halarta kuma sun yi ijma'i cewa sallar ba ta yi ba idan aka yi ta babu sannan kuma alola Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta wannan al'umma amma ba mu ne a ba waɗanda suke bayan mu kuma sun yi alwala amma yaya alwalar su take kamar yadda Allah ya nuna mana cewa azumi ma ba akan mu aka fara ba kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sallah ma ba mu ka fara ba annabawa da yawa su ma sun yi sallah wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakat kaga zakka ma wasu suna yi azumi ma wasu suna yi to alwala ma wasu suna yi kamar yadda ya tabbata cikin hadisin muslim inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba da labarin wato na na makar matar annabi Ibrahim lokacin da ta zo wajen wannan sarkin yana nufin ya kwace ta sai ta je annabi sallallahu alaihi wasallam ke sai ta yi alola tukunna ta shiga wurin wurinsa sai ta yi addu'a kaga ga zuwa cewa su ma suna alola alola kuma tana da kalala mai girma babba daga cikin falalanka ne alwala kafara ce gare ka dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi cewa duk lokacin da mutum ya zo zai yi alwala in dai ya ɗauko abun alwalanta yana wanke gaɓoɓinsa to kowace gaɓa ya wanke yana wanke zunubin da ya aikata da wannan gaɓa a yayin da ruwa ya zuba to zunubin da ya aikata da wannan gaɓa, shi ma ya wanke haka babbar kafara sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana falalar alwa da mu wannan al'umma din wanda khususiya ce ta mu sauran al'ummomi da suke da Allah su ba a ba shi ne inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min athari yace lalle ne al'umma ta a ranar kiyama za a kira su ne a farfajiyar kiyama za su zo suna hasken fuska da hasken kafafun da hannu min asarin yuzu saboda gaɓoɓin da wuraren inda suke wankewa a hannu don haka dukkan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane mu ya gane mu dan al'ummar sa ne shine ta hanyar wuraren da muke wankewa a wurin Allah da haka ne annabi bin sani ba ko ka faɗi sunanka ko an gabatar da kai yana ganin ka zai gane kai dan al'ummar sa ne saboda fuskar ka da hannayenka da kafafunka za su rika shirki a ranar Allah ya sa mu cikin wannan wanda ya nuna mana halalar da Allah take da ita a nan duniya da kuma bayan duniya shi ne malamin ce bari ya koya mana wannan alwala a cikin babin alwala malamai suka kata shi babi babi akwai babu sifatin wudu babin yaya ake yin alwala akwai babu fara'idin wudu babin menene farilla farilla a cikin alwala akwai babu sunanin wudu an gane da sauransu shi malam sai haɗa su gaba ɗaya ce babu yanzu ga alola a dunkule shi yasa muke so ruwa mu yi kokari mu dunkule ta ana ya bada da cewa la yasifu rudu wa la ghayruhu min al-ibadati illa an yamina tabbas alola ba ta inganta haka kuma sauran ibadoji waɗanda ba alolan ba ba ta inganta sai mutum ya yi sai kawo hadisi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake inda mal a'malu bil niyyat wanda hadisi ne ingantacce cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin umar dan khattab Allah ya kare ta da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayyuka ba ta inganta sai da niyya ke kuma kowane mutum niyyar da ake bashi aikinsa samun ladarsa yana da alaƙa da niyyarsa Gorgo don can biyar gorgo don can niyyar gwargwadon can aiki da shi gorgo don rushewar niyya don rushewar aiki an fahimci wannan sannan ba a baka komai sai abin da kai niyya abin da wani ya niyya ba shi za a baka ba sai abin da kai kai niyya ana fahimta da kyau wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai masu girma na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke kunshe da wato hukunce-hukunce na shari'ar musulunci kuma suna ɗaya daga cikin hadisan da aka ɗauke su a matsayin wato su ne kamar uwaye na dukkan shari'ar musulunci musamman kuma a cikin babu fiqh shi yasa imamu shafi'i yace hadha alhadithu yadkhulu fi 70 baban min abuwa abwabil fiqh wani hadisi zai shiga cikin babu 70 na kan fiqh saba'in din nan ba wani iyaka ka kirga ba ne zai iya shiga cikin kusan kowane babi na cikin sannan kuma bayan haka wato wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai da aka ɗauka ko ayoyi da aka ɗauka a matsayin dalilai da aka shirya alkawa'idul fiqhiyyatul khams wato ka'idoji na fiqh na fiqh guda biyar alkawa'idul kulliyatul kubra ka'idoji mafiya girma waɗanda suka haɗi da dukkan hukunci na shari'ar musulunci na fito yana cikin su da inna mal a'malu bin niyyat yake wakiltar al'umur bi maqasidi saboda haka hadisi ne mai faɗi wanda lokacin mu ba zai ba mu dama mu shari kawai sai dai mu faɗi cewa malam ya kawo shi a nan kamar yadda ake kawo shi a cikin kowane babi an fahimta ko imamu bukhari da wannan hadisin ne ya buɗe littafin kamar da muka sani kuma littafin imamu nawawi arba'una hadisan da shi ya buɗe littafin sana ya buɗe da shi ya buɗe saboda wannan hadisin kusan wato ya shiga cikin kowane ba yana da alaka da aqidar mu kuma yana da alaka da aikace aikacen mu yau da kullum na imamu kowane aiki niyya take bambanta haka abin da kana da wani zai sun kuwa yayi sujada ya zama kafin ya shiga wuta saboda jada guda ɗaya wani zai sunkuya ya su jada kuma duka iri ɗaya suka yi shi kuma zai mai tauhidi ya shiga aljanna saboda jada guda ɗaya niyyar su ita ta bambanta amma duka su jada ɗaya ɗaya ce ne a kibu kuma a sa goshi a ƙasa wani ya yi wa Allah wani kuma ya yi wa wani wanda ba Allah wanda ya wa Allah ya yi tauhidi sai ya samu aljanna wanda ya wa wanda ba Allah ba ya yi shirka da kafirci sai ya shiga wuta zama an fahimta to niyya ita take raba haka kuma mutumin da ya tsuguna ya wanke hannaye bayan ya bayan ya yi noma ko ya yi aikin da ya sa ya taɓa kuna yana so ya wanke da ya tsuguna sai ya wanke hannaye sai kurkure baki saboda akwai abubuwan da suka taba shi ko kuma yake zai wanke bakinsa sai wanke bakin sai goge ya shaƙa hancin saboda ya shashaki wani abu na kura wanda yake so ya cire sai wanke fuskarsa ya wanke hannaye ya shafa kansa saboda kura ko tokan da ta taba ya shafa kunnensa saboda bai so a ga alamar fari-fari sai ya wanke kafafunsa kai ma da ta bai alula irin haka kai amma naka sunansa kwastori ma naka alula inda mutum zai tsuguna ya yi irin wannan da niyyar ya wanke gaɓoɓin da yake so ya wanke su bayan ya yi aiki da za a kira sallar azhar da ita sallah ba saboda bai yi niyyar alwala kai kuma da kai naka a lokacin shi ka wanke gabobin da ka taba sakamakon kayi kura kuma shi kuma yi niyyar sallah shikenan inna man a'malu bin niyyat wa inna man li kulli imrin ma nawa an fahimta don haka dole sai mutum yayi niyya ya ne ake niyya shine ka kudurta a cikin zuciyarka a lokacin da ka zo za ka yi ibada cewa ga abin da za ka yi bayan ka tuna ubangiji a lokaci ka tuna cewa wannan abun za ka yi shi ne saboda Allah wannan shi ne bangare da farko bangaren bangaren aqidar da na alaka ta kalinka da ubangiji wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din don haka sai ka tuna cewa saboda Allah za ka yi sallah alola wanka azumi zakka kowane irin aiki a daidai lokacin da za ka yi sai ka tuno ubangiji cewa saboda shi za ka yi ta gama bangare ta wannan akwai wuya ne ba wani yana nuna sai ka tsaya ka nutsu kafin ka yi kawai ka ji cewa a ranka ka kudurta a ranka cewa wannan wa Allah ba shi ne bambanci tsakaninka da lokacin da kai ka zo yin azumi ka yi niyyar wa Allah za ka yi wani kuma ya ce ba zai ci abinci ba yau kwata kwata gobe ma ba zai ci wata saboda yana yajin cin abinci ai kuna ji su a rediyo wani kuma da bai samu abincin bane ba zai ci ba me ya bambanta ku wannan nasa ibada wannan nasa kuma ba ibada niyya din ita ce ta bambanta haka lokacin da ka zo za ka yi wanka wanda ya kawo ruwa ya kwara a jikin ya yi irin yadda kai ma kai amma sai daga baya sai zo ya tuna cewa ai yayi mafarki kuma bai yi wanka ba amma sai tuna da ya za ta yi wanka kafin kuma irin wanda mai jaraba yake yi shi bayan amma ya manta a lokacin da ya tuna cewa zai yi wannan wankan don janaba ba sai ya yana da me ya hana niyya kawai bai tuna ba a zuciya an fahimci wannan da kyau ma'ana mutum ya zo ya yi sallar la'asar daga a hudu ke irin sallar azhar ba babbanci tsakanin da sallar azhar da ga mutum yana yi ko akwai ya yi sallar da gaba daya ya yi niyyar sallar la'ana sai da ya gama an jima sai kuma ta aibe ya gane ya ne ya sai ya ce wannan wanda ya yi ya faka ta zama a bakin da duk iri ɗaya ne ka yi ba ce ba ne bambanta ku niyya kawai saboda ka niyya tana da muhimmanci kwarai da amma niyyar nan ba ta da wuya kawai shine a lokacin da za ka yi aiki ka tuna ubangiji ya zama saboda Allah ne saboda kar ya zama kayi don wani sannan a lokacin da za ka yi ka tuna cewa wannan aikin za ka yi shi ke nan tuna cewa ga aikin da za ka yi shi ne niyya kuma duk wanda ya tashi ya yi alamar hoppa kan zai abu ayya ya tuna zai yi an fahimta to wannan shi ne alamar cewa mutum ya yi niyya shi ta ranar da ke faɗi cewa kuskure ne da mutane ke yi da suke ga zai sallah sai ga yara Allah wai na zai niyya ne sai ce bai yi ba sai ya sake Allah ko akbar ko sai an yi sallah an yi da ai mutum ba zai ga an kai salamu alaikum sai ya sake wannan duka lokacin da ka zo Allahu akbar kana tuna sallah azhar kuma kana tuna ubangiji ke fa ka zama sallah ka zama biya an fahimci wannan jama'a shi yasa yake wala ghayruhu min al ibada haka kuma wani tabanda wanda yake cikin ibadoji malamai sun ce ibadodi sun kuma kashi akwai al'ibadatul mahdha akwai al'ibadatu ghayrul mahdha yace wala ghayru min al'ibadat yana nufi al'ibadatul mahdha ibadoji waɗanda suke tsantsan ibada ne akwai ibada tsantsa akwai ibada ba tsantsa ba ibada tsantsa ita ce wadda zallar ibada ce baka da wani abu na al'ada ibada gairul mahda ita ce wanda tana da kaso na ibada kuma tana da kaso na al'ada sai suka ce duk aikin da yake ibada ne wanda bai da kaso na al'ada ibadatu ba'da to waɗannan biyan da ke tafsirin ila duniya ita ce wanda dole sai an yi biya, in babu biya aiki ya bace amma al ibadatu ghairul mahda ibadar da ita ba wato tsantsar zallar ibada ba ce akwai wani kaso na al'ada a ciki ita ko ba ka yi niyya ba ta yi ya bambancin yake shi ne na faɗi sallah ko sallah ibada ce tsantsar ko akwai al'ada a ciki wanda ba musulmi ba za ta iya ganin sai na irin wannan motsin da muke sun kai haka bai tashi ana ta ba wani da ba a taba ganin wannan abun ba sai da musulunci ya zo ya ce yi sunna wanda bai musulunci ba za ka taba ganin shi yana haka wani ita ce al'ibada ke ba an fahimci wannan amma wanke da jasa a jikin tufafin ita ibada ce tun da annabi Salama ya umarce da kamar da muka karanta a babu ibada ke da sannan akwai wani bangare na al'ada wanda ba musulmi ba in kashi ya taba shi yana wankewa zai wanke in fitsari ya taba shi zai wanke zai wanke don ka kawar da najasa akwai wani bangare na al'ada duk da cewa ibada to ita wannan ba ta bukatar niyya kuna fahimta da kyau kamar yadda sallar ka ta zahar, da ɗazu na bada misali akan samar da sai wani ya ce maka to aini kuma na yi sallar azahar sau biyu na yi tsaya ni ɗaya sai na ga na sai na sake biyu ai sun da yin haka ko to aka sallah azhar nawa yayi biyu sai ki to na baka ta ni ta ba ba yi ba saboda ba mahda ce amma ka dauko wandon ka ta sa sai ka ce cap na tuna cewa wandon nan akwai na dada sai ma ka ta ce ai na wanki wanki yayi ko da yawa kai niyya ne Ka ba ta bukatar biya kun gane bambanci ko karata ya a shanye sai ruwan sama ya fesa kasa shi ke nan ta ya wani an fahimta da kyau wane yana bin ka naira dubu daya daga baya sai kuka haɗu abokinka sai ke maka wani yau yau mu yana wani sai ce cap kunyar sa nake kera bila dubu ɗaya ban biya sai ce ai na biya maka dubu ɗaya na biya maka rubuta biyan ya yi kwakwai ba ka yi biyan saboda ko da mutum ba musulmi ba zai biya ba shi. ko da Allah bai umarce ka ba dama in ana jin da shi dole ka biya wannan shine ma'anar al-ibadatu ghayrul mahda ibada ce biya amma kuma ba zallan ibada ba ce akwai wani akwai wani bangare na al'ada waɗannan su ne ba ta bukatar niyya kuna fahimta da kyau to shine malam Ahmad yake ce mana alola ba ta inganta sai da niyya da ita da sauran ibadoci wasu irin ibada kenan nan, al'ibadatu al-mahda an fahimta to shin alola ibada ce mahda ko ibada ce gairu ba abin tambaya shi ne zura ba da misali akan wani da ya yi aiki jikinsa ya taɓa kura ta yi zuwa wani ciki ta ga bai yi ya amma za ka iya samun mutum haka kawai zai raka a hutu ba niyyar addini ba ka taɓa ganin haka sai dai mahaukaci ne an fahimci wannan wani wannan dalilin ne ya sa sai aka samu saɓanin shi shi alola ibada ce mahda ko ibada ce gairun mahda waɗanda suka ce ibada ce mahda kamar nan a amana sai suka ce dole sai ka niyya waɗanda suka ce ba ibada ba ce mahda sai suka ce ba dole sai ka niyya ba kamar biyan bashi wannan shi ne matsabar imamu abu hanifa da sufiyanu tsawo suka ce alola wato ba ibada ba ce maka saboda kana wankewa da don kai tsaka sallar din ita ce ibada ba amma wancan jikin ba wannan suka ce da alola da wanka waɗannan babin tsafta ne tsafta kuma dama ko da shari'a ba ta zo da shi ba al'ada ta zo da shi ana fahimtar wannan da kyau amma jihurin malamai ita ce masabar imamu malik masabar imamu shafi masabar imamu ahmad anan dukkan su suka ce tattakiru ilan dole sai da niyya saboda ibada ke ma'aka me dalilin su shine da kwaskwari ma muka sani ba san sunan wannan abu da muke sa al-wudu kuma wannan luka ce shar'iyya sannan abin da yake nuna cewa ibada ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abduhu shakrul iman a wata riwaya sun ce alwudu shakrul iman wato tsarki shine rabin imani tsarkin da yana da ke alwala shine rabin imani imani kuma shine sallah saboda Allah ce wa ma kana lahu yuzi a imanakum Allah yana da ce wa ma kana lahu yuzi a salatakum ila baitul maqdis kaga sai zama as-salatu sunan ta imani sai ce alwudu shakru salati kenan alwala rabin sallah dukkan kuma sun yarda cewa sallah mai ce ce ibada ce mahda don haka alwala duk da shine rabin da dole kuma ibada ce sannan tun da aka sallallahu alaihi wasallam yace in kana yi tana wanke maka zunubanka kaga zama ibada ce inda ba ibada ba ce ba za ta zama wanke ba sannan ibada ita ce abinda Allah ya yi umarni kullum ma yuhibbu Allah wa yardahu abinda Allah yake so kuma ya umarni da shi haka Allah dai kuma ce ya yi rabi na mani idan kuke ila salati fa fa fa tun da ya yi umarni ya zama ibada ne jama'a an fahimta don haka dai wannan zance shi ne ya fi rinjaye cewa alola da wanka dole ne an fahimci wannan sannan malam yake sai mutum ya ce bismillah sai mutum ya bismillah wannan bismillah din sunna ce a nan wurin malam kamar yadda ya faɗa a can gaba amma fahimtar imamu ahmad ibn hanbal shi shugaban mazhaba shi ne ita ita bismillah wajibi ne ba kawai sunna ba ita ce kuma ta ta ibn rabi'a ita ce mazhabar da yawa daga cikin malaman hadisi ita ce mazhabar wato zahiriya cewa wajibi ne me minin su shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da hadisi ne cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato abin nan la a liman lam turisman ba Allah alayhi ba alula da duk wanda bai ambaci sunan Allah ba wannan hadisi a wurin waɗansu malamai bai inganta a wurin waɗansu malamai kuma an haɗa riwayoyin sa sai ya zama haka cikin waɗanda suka hassana shi akwai mamu shankali akwai mamu ibn qayyim akwai muhammad nasir bin albani da sauransu Allah ya waɗansu kuma suka ce hadisin nan mai inganta to ka bai zama da gini su kuma sauran malamai jumhur suka ce ko da ya zama da gini ba wajibi bane suna. hadisin yana nufin cewa la wudu a kamilu alwala ba za ta zama ta gama cika ba sai mutum ya samu bismillah saboda bismillah sunna ya kamata ta zama alwalan ta cika don haka ya kamata a samu bismillah suka ce haka manzon Allah ta sanar da yake ne da nuna suka ce abinda Allah yake so dole a yi bismillah ya kamata Allah ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku ci abinda ba a yi yankan da sunan Allah ba a bace sunan Allah wajen yanka shi kaga Allah yana so a yi bismillah dole sai yace kada ku ci kuma yace fa kulu mimma yuzkar ismullahi alayhi amma da Allah ya zo alwala sai Allah ya yi nabi da mutum idan kun ci filan salati farko kuna yin alwala ku fara a kan sai dole a yi tafiya don haka in wani dalili ya zo da bismillah ya zama sunna ce an fahimta suka ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo koyar da alwala wa almutiku salata sai ce innahu la tasfu salatu li ahadin sallan ɗayan ku ba ta inganta sai yayi alwala sai ya ce mata bari koya maka yadda za ka yi alola sai ce in ka zo yin alola ka yi kaza ka yi kaza sai bai koya maka ake bismillah sai suka ce bismillah inda wajibi ne mutum Allah mutum Allah kuna ganewa Tsarin abu shine Usman ibn Affan hadisin cikin Bukhari da Muslim Allah ya ƙara yarda gare shi ya zauna ce ku kawo abin alola in koya muku yadda manzon Allah yake alola yana kawowa sai ya karkata sai ya wanke hannayensa ya kurkure bakin sa ya shaka ci ya wanke fuska ya wanke hannaye ya shafa kai ya shafa kunne ya wanke kafa sai ya gama bai ce bismillah ba sai suka ce ya nuna cewa ya faɗa da abinsa a asirce saboda dama ba wajibi inda wajibi ne da sai ya yi bismillah jama'a an fahimta za ka bismillah da ne ke ba kun yarda wa yanzilu kaffaihi talata sai mutum ya wanke tafukansa sauƙi an fahimta wannan bismillah ɗin da aka ce a yi da ta zama suna a yaushe ake yin ta daidai lokacin da za ka fara alwala ba wai kawai daidai lokacin da ka zo kawai kake bismillah saboda sunna ce ta manzon Allah su salama duk abin da zai yana ambaton sunan Allah kana rasulullah su salama yadda Allah ala kulli ahyani sannan ku gane cewa bismillah ake cewa ba bismillahir rahmanir rahim bismillah kawai ake yi kamar yadda na gaya mana a cikin babin shiga ban tayi sannan sai mutum ya wanke tafukansa sau yaya ake wanke tafukan nan shine mutum abin da mala ya faɗa a nan ya karkata ruwa ya zuba a hannunsa na dama wannan ruwan sawa'un daga buta zai karkata ko a famfo zai tara ko zai tsiba ne daga cikin wani abu idan da ba hannun a wanke ke idan hannunsa ba a wanke ke ba sai manzon Allah ta kalama baya koma hannu a cikin abun alola har sai ya wanke hannunsa sai sai ya wanke a waje ana fahimta da kyau amma in hannunka ma ta wanke to kana iya tsomawa a ciki don haka sai mutum ya zuba ruwa a hannunsa na dama sai ya haɗa hannun daman da na hagu sai ya wanke ya ake wankewa shi da mutum yana wankewa yana cutawa, yana kuma tsefewa ta yadda ruwa zai gangara ta tsakanin kowace yatsa sannan kuma duka hannun har zuwa wannan iya wuyan hannu wajen wuyan abu jama'a an fahimci wannan wannan mutum in ya yi haka ya wanke su dukansu biyu ɗaya ke sai mutum ya sake karkatawa yanzu ba sai sake haɗa su duka biyu ya wanke nawa ke nan biyu ke sai sake yin haka ya zama nawa uku in ya wanke nan sau uku ya wanke nan sau uku ya zama nawa shida to yanda ta fi dacewa a sunna yanda Usman ibn Affan yace ya ga manzon Allah ta kalama yayi shine ka haɗa su duka biyu ka wanke su sau ɗaya sau biyu sau uku duka tare jama'a an gano akwai masabobin da suka ce za ka wanke daya sau uku ɗaya ma sau uku amma matsabar da take a hada ta fi karfi saboda ita ta fi kusa da yanda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma haka ake cewa kafai ne wacce ta fuka an gane wannan sai mu ji abu na biyu sun mai ya tamammadu sannan sai ya kurkure bakinsa wa ya tanshiku ya sheka hancinsa talatan sautuku sai malai ya kara da cewa ya jima ubaina ha zai haɗa dukansu ukun nan ne wato kurkurewa da shakawa da facewa bai garfatin wahida ta hanyar kamfata kwaya daya au talatin ko talatin a wurin bai garfatin au talatin wahida duk ɗin an tabbatar da ita a wannan lokacin kuma ya fi dace mai da yake nufi shi ne in ka zo sai ka tamfara butar ka ko gwangwaninka ko ka ɗaya ruwanka a hannu ga ruwa a hannun ka ko sai ka zuba a bakinka in ka zuba a bakinka da za ka yi za ka kurkure bakinka abin da ake nufi da ne idara tulma ma'i kanta shi ne ka gauraya ruwan a cikin bakinka ya ake gaurayawa ne ka kuma kowa ya iya an fahimta ka gauraya wannan ruwan a cikin bakinka ta yadda dukkan wani abu mai tsantsalo a cikin bakinka za ka daina jin tsantsalo an fahimta ko da baka ji a farko ba ka ji in ka tsara yi za ka wannan ne kuskuren baki sai ka zubar ai a hannunka akwai damshin ruwa ko to ba sai ka sake ɗebo wani sabon ruwa ba wannan damshin na hannunka sai ka shaƙa hancin ka da shi haka an fahimta sannan kuma sai ka sa sai ka sake tace wannan shaƙawar ita ce wannan ɗan ruwan ne za ka ja iska zuwa cikin hancin sannan fashewa kuma shi ne iskar da ka daɗin da ita za ka sake mai da ita ina ce ka mai da ita ba ina nufi zuwa ta da ka tsaya baka ja numfashi ba a'a iskar da ta kai ruwan ita ce za ka dawo da wannan damshin ruwan waje saboda ya zama ya wanke ko ya tsaftace abin da ke cikin hancin ba a tsora maka cewa sai ka sa ka kwakwale ka wanke ba wannan shaka wanda kai tsari jama'a an fahimta wannan fakewar da za ka yi kana iya yi da hannun sauku kana iya da hannunka na daman da kai da shi don haka bi kaftin wahidin au bi kafai ko da hannu daya ko da hannu biyu amma bi karfatin wahida kamfata ɗaya kamfata ɗaya ne ita ta ishe ka kurkure baki da shafi ana fahimta idan kuma ka kurkuda bakinka sai ka zubar sai ka sake ɗebawa sai ka shaƙa ka raba biyu da ko in kai haka ya yi. amma suna ta fi nuna cewa wannan matsabar ta fi inganci shi ne cewa a haɗa su an fahimci wannan da kyau dalili akan wannan shine hadithin Usman ibn Affan nan wanda ya hadithin Tawban cewa haɗawa yi. da kurkure baki da shaƙa hanci duka riwayar abdullahi ibn Zai ta fitowa da cikin lima yace ya tamazmazu wa yastanshiqu wa yastanthiru bi gharfatin wahida yana kurkure baki yana shakawa yana fata duka akan fata daya wannan lafazin shi ne shi ma malam ya amfani da shi don haka ta fi dacewa da wato yadda hadisi da wannan da wannan wani ne duka kuke wannan din ma ya fito kuma ya fi dacewa da su jama'a an da wannan za ka ce ka kurkure sai ka shaka sai ka fashi za ka yi haka ne sau ɗaya ko sau uku abin da ya sa mana ya ce sau daya ko sau uku daga nan har zuwa ka gama a wajen wanke hannu shi duk yadda ya yana wankewa sau uku amma daga kan kurkuren baki har zuwa ka gama a lola, idan guda ɗaya da kai na farkon nan ka wanke iya gwargwaron wajibi da ake nema to ba sai ka ƙara na biyu da na fuska ya nuna cewa ya halatta in ka zo wanke fuska duk da cewa za mu zo kan fuska in ka wanke sau ɗaya saboda fuskar ka dama tana da damshi ko ka fito daga wanka ko kuma dama fuskar ka bata da bata da datti ba kula sai ka zuba ruwa sai ka wanke sai yawan wanki ɗaya shi ka yayi don ka kana iya alura tun daga farko har ƙarshe da wanki nawa ɗaya ɗaya kana iya yi da wanki nawa bibi kana iya yi da uku duka kuma an samu annabi sallallahu alaihi wasallam kana iya kuma yin wani wata gabar sau ɗaya yayi wata gabar kuma sai ka tsara biyu wata gabar sai ka gaba biyu ba sai ka kai uku amma ku gane wani abu a wankin farko ake so tunda wankin farko shine na wajibi a wankin farko ake so ka gama ko ina ka zama ya zama tauran tsauraya za ka yi ba wankin bi da in ka zo wanke fuskar ka ka zuba ruwa sai yadda zai zama ka fitar da ko'ina ba wai in ka zo misali sai ka wanke ka haka in ka zo na biyu sai ka yi haka in ka zo na uku sai ka yi haka a sai zama ka cika a ba haka ba a na farko kai haka ko ina ya samu sai zama na farkon nan ka gama da wajibi na biyu suna na uku haka jama'a an gano ba to shine yace wai duk wannan abin za ka yi shi ne zigar fati ko da kamfata ɗaya ko kuma da kamfata guda uku wannan kunkuran bakin da shaƙa hanci da face manzan Allah ta kama ya umarni yake idan ta wata kama sama in kai lura lallai sai ka kunkura baki sai malamai suka ce kunkuren baki wajibi ne kan ko sunna wannan sai suka ce sunna ne waɗansu kuma sai suka ce wato wajibi ne waɗanda suka ce sunna ne suka ce saboda wato a cikin Alƙur'ani allah maɗaukakin sarki bai ambaci kukuran baki da shakan hanci allah ya fara daga menene daga wanke fuska sai zama wanke fuska shine wajibi inda aka fara amma kukuran baki da wanke hannaye da shakan hanci duka ba wajibi waɗansu kuma suka ce a'a wajibi ne tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci kurkuran bakin nan ya ambaci kurkuran bakin nan ya ce kai al'amru kuma ya tabi ne. haka kuma aka samu kuma wato sabani akan shakan hanci shi wajibi ne ko ba wajibi a takaice dai in kai alola da ba a taɓa samun annabi sallallahu alaihi sallama yayi alola ya bar wanke hannaye ko ya bar kuskuren baki ko ya bar shakan hanci ba karka yi alwala ba tare da tsayi shi kenan ka zauna lafiya jama an fahimci wannan da kyau don haka wanke hannaye da wanke fuska da ai da da kurkuren baki da shakan hanci waɗannan sunnoni na farko waɗanda da su ake fara alwala a kansu ne za mu tsaya saboda su ne lokacin zai ba guda. idan mun zo da su na gaba za mu ƙarisa yadda ake yin alwala har zuwa ƙarshen ta da kuma abubuwan da malam ya faɗa na matsalolin da suke da alaƙa da wannan abin da muka ɗan fahimta a cikin wannan shine cewa alola ɗin nan wajibi ne mutum ya mai da hankali ne ita kasancewar ta sharaɗi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi qubul Allah baya karɓar sallah ba tare da tsarki ba tsarkin nan kuma shine alola an fahimci wannan ko alolan nan dole ne sai an same ta kafin sallah ta inganta sannan in ka zo alola annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa asbibil wudu ka kyautata alolar kada ka yi alola laga-laga kada ka yi alola da gaggawar da za ta sa ka bar waɗansu gaɓoɓi ba ka wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil min Allah azaba ya tabbata ga waɗanda suke barin digadigansu ba su wanke ba a wajen Allah don haka ka tabbatar da cewa kowace gaba da ake wankewa ka kyautata ka inganta wanke ta saboda alolarka ta yi kyau domin saboda sallarka ta yi kyau abin da ya zama daidai cikin darasin mu Allah ya bamu lada ya samu aiki da shi kuskure Allah ya fi mana subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh